ni ce kwamishina mai jagorancin ma'aikatar jin kai da jihar zamfara kuma faɗa mai girma gwamna halin da kike ciki ya kuma turo mu mu zo mu duba ci yi miki fatan alkhairi fatan lafiya miki fata Allah ya kare gaba ya kuma ba da tallafi eh, da raka dubu ne madadin mai girma gwamna ya ce a baki kada wani ma'aikaci ya zo ya ce ki bashi wani ko za ki ba shi wani percentage a'a wannan naki ne ke aka ba ke kaɗe ke da shi ba ki da alhakin ba kowa ko sisi Allah ya sa ya tallafa miki ya rage rage ina godiya kwarai da kwarai da gaske ku gai man da shi ya kwarai godiya na kai godiya na kai ku man da shi godiya nake godiya gare shi kuna godiya ku gaiman da shi kwarai na gode to ita wadda tallafin ya zo ta hannun ta hajiya fa'i ita ma wace godiya za ki mata a godiya ina godiya gare ta godiya na kai kwarai da gaske kwarai da gaske ku gaiman da ita ko ita godiya ne ai ga tana ita ce ta Allah ya ba ki to amin amin ku nake kwarara rabi'atu abdulkarim ya lamarin ya kasance gwanin Allah to an kawo ta ne dai irin an kawo ta ne dai a matsayin irin wannan cases din da ake samu na bandit an harbe ta wanda harbin har ya kai ya taba mata gabanta ya lalata shi baki daya kuma ta samu karaya a kafan dama bayan an kawo ta dai ana ta ganin ya sa ya nemi taimako har Allah ya sa aka haɗu da na bangaren gwamnatin nan suka zo suka ɗauki nauyin aikin sannan kuma suka taimaka mata kamar yadda aka gabatar yanzu da kuɗi yanzu to an shirya yi mata aiki ranar alhamis in Allah yadda idan sakamakon result ɗinta ya fito komi ya zama normal in Allah da ranar alhamis za a shiga da ita aiki sannan bayan nan kuma za a yi wasu aikin saboda aiki ne da ke bukatar a yi aiki a ƙara yin aiki saboda abin ba kaɗan ba ne ba babban abu ne